الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النيسافو شديني يد القاعدة 1438 كالنا نيجيريا ناجن ديدي بتوافو gobe ne ko ya tsawuto ta ce 2017 kalendar miladiya nan ya cigawa da karatun daga littafiyan tun ya alkawari fiqhiyya ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala shafi gbọ́n da wuto a baibo idon ya na baitin ya gbọ́n jinnin man ga mu'ajilul mahzuri qabla anihi قد باء بالقصران مع حرمانه معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالقصران مع حرمانه معاجل بلدي يا المحظور ينا أكنا قبل آنه كامل كتونا قد باء hakika zannan in gashi baga su bil khusrani yau gashin ma yi pamba be wa je wucayi kaida ni ga kaida man ta ajela shi man ta shi an qabla wa ni ba bi hirmanihi zane ga die yan waje indo ci bi lokaci una a gaza wuce punish pamba be famba bin wa je wucin qaida ya manista a shay'an qabla awani uqiba bi hirmanihi misali bani eji ba babagun ko eji cewa o baba yi uci da uci diya babawu kawun gai wa gai ya giye baba na ga wa a dekun na gibiya ebe da larisu katilu al-maktula ko ko ba misali ya zaga shi wuce wasu ya ji wuce miga jihadeli dukiya ne alama fi wuta alakasanni a jikiyo alakasanni a ya zaka zami a wasu ya ji zane bana wa diye bayan wa ga wani aji wasu ya ci a wani lulu gwa wani mfe jikiyo mfe wu zane ji wasu ya ci wani zane wa ji wasu ya ci na biya kuyo kuma misali nda oga na shi cunci dai wuji nan nga to mi ga jajeli wuji mi na firi kuyo e bo na wuji ne waga wulu firi ba na ku ve jikiyo ku fe wu nda oga ebo da wan da oga wu na wa jikiyo wa firi biya manista jela shan qabla wa ni ukiba bi girmani misali e zawo ma ko ji gane ko sai eh, za ji kiyayen uwa ma uwa ma umaye wa gan wula mini inu yawon lazanu da ciwo kan egun e e yi mace da dadiya kijin mace yan waye ne kana ya ebe duka jiki ma ebe duka da gungi ma ngole kayan zagi na gayi da jizani zane mayu ya guba ta ya jeli a dai ga notice yan wa ga wulan kan guji ga lawa ga manu zagi dan suka gungi sanan ga fa alhariru ba gi jo ni wa da alhariru hariru fa fa al zane ga zanen ga kinje jo ne wa da ga al janna fiya e ba go man man man ta jala shan qabla wa ni ukiba bi hirmanihi a cin aga bai ma zane ga ya tun da lugwa ebo yardan su ko na su ko ga alkhairi goye gufa alkiyami zane ga lemba su ko lugwa ebo ya ce ce wani ce ya za wuce imani ma wiye gbafa magana albarka don rayu ugbo bai tiye gbawaci man gan وإن أتى التعليم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل وإن أتى بكيون غبي التعليم يتنى رامبو في نفس العمل يتنى يتنى يتنى أو شرطه كما بشرطه فذو فساد ينغاني وخلل مغادي أيبو ngoli adake tun gaci a cikin tuye tun da yara mu ko ko masharaki gumiya kya ga tu ci ba ga tun da jiki a kungiya misali annabi sallallahu alaihi wasallam kanai za fiya zunfu ne la sallana anabi kanai ne zafi a zunfu ne la sallah kunan anabi kane zafi a zunfu ne la sallah gina ẹ̀dà tí e e na kí wùn ti da azùn fẹ́ fún ẹ sálà kó ẹkú da fẹ́ fún ẹ sálà yìí kí ó kún tí azùn yẹn zàwọn jẹun azùn yẹn zàwọn a yin wọ́n ti gẹ̀ ẹgbẹ́ a azùn bẹ̀ títà tí ń gájà ẹ̀ ọ̀nà rẹ̀ azùn jẹ́ yín ṣẹlẹ̀ àmúṣúrúnṣọ àmọ́ ẹgbẹ́ na ànábi azùn yẹn fún erin na kàn ọgbọ́n fẹ́ wà ládà. kọ́mọ kaku ne girgiyar latiyanin da lokacin ne girgiyar jikinin girgiyar luwanin misali eh, za zaci na cikin wuci da sallaji mutlakun na fili lokacin ne girgiyar latiyanin ko lokacin ne girgiyar luwanin eh, na da lada kai, wa da lada wa da lada ko ya zaci zuma jata al kibla wo le wala yo jo wa alkibla da mini sharafin sallan kad nara ta kalluba fi kafin samayi falan waliyannaka kiblatan tardaha fawali waje aka shatura almasjidil haram ebe bugu zanen ji sallah na sukunci da ya yewu wanda su mace ta alkibla bai digange sallah farilla zanen sallah ujiya kashi hunja eh sallah ujiya kila sallah ujiya yayin e, ebe na sharati ni min sharati ya e, sallah shi wa cimbo kaida magalla ta timmula ka la bi wujudu shurutiha wa intifa'i ha hukunta gumiya sai sharaci yi ga gumiye na ji makon nama wa dabwa amma misali a gato ya zagi sallah tufu umar na jasa dabu umar jiga wuye ya umar jiga wuya ya sallah za wanci ga yi kashi wuya sallah wuya ewa kibo wasu ya baka fasahir kwa ga ya za a lula ya za sallah ji amma wujan lula kuma wa bi san umar ya alulajan ko da shi pàtàkì umar dangwa kí ó kún tiẹ́ sálẹ̀ lànà àgẹ́ sálẹ̀ lànà ń yà ẹ̀bọ́n ní ṣẹlẹ̀ tí ń lọ ṣe àtìmó kó rúkùn ní lọ ṣe àtìmó kó o tó mọ ohun dẹ́mí ètò tó bẹ tà tí òun ètò àdìsí náà àkànnà. àmọ́ agẹ̀gán haramu bò ń yẹ bẹ̀jẹ̀ lóyìn bá dàbí títà tí kuyo ko umarje balo sharafi wa a ga ibada na a ma'ule haramu a ibada naje to ne to haramu a gandun nan misali bani in zagi wajen haila wuce sallaji tun kuji sallar nan ƙungiya sallan wandila da sallar kai wajiya wajiya good in zage gini fasi mudan ke jagi mu wuce waje ladaya azun kashe wa biya wa biya azun yi wuja ko good amma gbani ẹwọ́ kí ìbò ń lòye na jẹwa tí wọ́n níbi ìbádàbẹ̀ títà cin aláìsẹ́ ti za ha sun ń lọ kú nga da yi lanwa a gita lanwa a fe azunya ko nole na da alaka bai ba da bai tace amma ya zaji salla amma nan ji tí ó kún jí sálà láwọ́jọ́ á jẹun dédé lẹ́fihàn rukan zinariya ní ọdún mai náà kwa ga yana jin alula amma yabo na yi na ngabu jikiyo ngabu tonu ofi uji jin alula ki ku ci Allah da wancin Allah da wancin age unde adile fiye kiyo ebo nu yi na ko di fahimta kan nan bai ci gbo be ni wa mutilifun mudhihi laysa yadmanu ba'da difa'i billati a sanu. wa mutilifu zane ga ji lalace gwato wani amma yanzu na ji lalace gwata wani da ana nufa muziyi in bebe gwa lagun lato zanen laisa ya zumanu zanen abu bata ba da difa'i bayan oji defending billati ya sami yana jagana misali ba ne no ne zawu yara mu wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi ko amma amru ba be gunga owu wato kilawo ngo ti fe di ben ta shwaro ti shuyo ko ngungo ke bindiga ko in the name of wo di ben ti ta chi wo be di kiyo wo fe ko gami ko ma un ngungo di ngunga yi luwa rape ya ti fe zuko kuwa ti dawa nfe da ya ku ila ntiriki lai ti fe sheku nfe jikiyo nfe su now ngba agaga agaga wo lagbata owo kun o lajiyo ya in the name of waza uka se aga aga kuma misali na kwa fewa nan ko ce guri ha ha ha ngugo jikiyo na kwai da gaga da kiyo guri gugo wa kiyo gugo zu guru woga biti lo abo ebi ti ya woga biti lo abo ebi ti ya woga biti lo abo ebi ti ya wo wo fe ga gbondo ti dun nko fe di kiyo nko fe ya ngusho nko de ya ngusho le bubu ga ga ru ti fe do fe cha nko imbaru now aga gangan aga gangan aga ti onyo to aga gangan ngba abela waso ko la ba te nan ko ni mo fa nan ko jan laka a e ko kibo nan ko de de alagun la gun la so wo ti depende ti ko di fahimta ya e ga no e ga ko misali ga dan ihramu ko ko dabba ko luci be ci gun ga wuji kiyo ci wacce difen ne itacen har dabba na ji alaka? a ga halin na ga wala kyojin gan wa mahazura tulira mu ji halin na ba tsawaki bo difa wajen wa mutlifun muzihi laisa yadmanu ba da difa billati iya ahsan yi igboro وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالأليم والكلمة ألي يعني بلام تفيد ولا أنفاني به يعني الكل يكل كي يكل بعد في العموم يتي عموم جنرال في الجمع ابن جمع والإفراد كمفرد كالعليم كالعليم نقول كلمة كلمة نقول عرف يعني بلام وجه nga lo mufradu ko wunce alo jam'u wọn la kibiyo amu wọn la nga al istigrak ko ole ala wuce ya ha ala kuba demi ko yẹn bẹ̀rẹ̀ ní oúnjẹ bàtẹ́ Allah subhanahu wa ta'ala gan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu to ya tiga wani kuti bai lokaci lalle za an gija hajji hasara inda gwaza ya imani jina ngole innal insana al ba mana kullu insani za an gin doro hajji hasara waga tsaye da beji asara inda zai ji awon kuwa kana zai ja imani ji biyan gbayi a malotun kirki bai gaba shi a maji wasu ya ci bai gaskiye ilimi wangi bai fi kirki wata waso bi tsoro muke ji wasu ya ci gani bai hakuri na zanen shiga yi zai ja a gangwanin ke ba na latin gan In nalinsa na kulika hannu'a, idan masau sharu je zuwa, wai za ma saurin kairu manu'a. Wa ne ga al'imsa na babur na kyau? Za a yi kwayata. Ajin ali ta za a yi aji allabu wani duk wa ɗari shi. Shari'a gaji ufiya kumfilin. Kuma ka ce biya alkhairi uke tabo. káàkiri ẹ̀ka dé wá àwọn afẹ́kùn mi káàyè ó lè ṣe àbúrò tó tó rẹ̀ wọ́n yà ń kẹ̀lẹ̀ àwọn tó bá tiẹ̀ bí á dé wọ́n ní adé ti bí dìdí ní òtítì gùn mọ́ àti tí wọ́n àlùbọ́sà ló wọ̀ ní wíyà wọ́n nga fóònù nọmba jẹ́ mọ̀ kó wọ́n afẹ́ fixa appointment fix mẹ́ntì wọ́n dé abẹ́lé gan ebó ni wọ́n adé àlùkẹ́ ìdílé fún wọ́n dé abẹ́lé kí o tó tẹ̀lé ebó tán bìmí àyànlá ń lọ à ń ga jí wí. Allah subhanahu wa ta'ala gan innal insana li rabbihi lakanud bi ba Allah subhanahu wa ta'ala gan innal insana la zalumun kafar wani gan al insan al insan ni pata ne kiyo umum zan be ni mini tena lawe tin al alibela mun ga gada da al mufradun waje fa da ya al umumu nan kya alhayu alkayu ne ba suna shi ya tsoye ciwo nan alhayu wani ya suna ya tsoye ciwo ko alkayu suna ya tsoye ciwo amma alhayu na wuce rayuwa na gumi nan na kwekala da sifa kirkishi nan alkayu ma miya na kiya gumi nan alalim ya suna da ilimi yan doro nan الرحمن الرحيم rama ya ce ci na gwafoci mai doro ke jinin alganiyu al'aliyu la'ala al'azimul kabir wale ne fata su na shi yanzu ya curo na shi wale nga malawa ga cune ya ke kawai dun na shi jahili ciwo kan wacin wajen gwafito a kida za hangi gani al'umuri bi makasidi ha ka'ida nan je gwafin da kiyan wunde kwa tun mai lamarin ikhlasu ka'idayen al'asru fil ibadati al'azuru ka'ida wuci kuyo na jahilici wa laza fe tsaye jifi adino fe tsaye ne ko ji gani ko kullu wajen fadayen umumu ƙa'idu yau na je muhimmanci na karkashin hadisi ya kullu muku da zatin bid'a wanda ya ga umu ga ne, nga dawana ne. ka'ida na nlabe ya tiye gan alif bela mai ga gada mu furo da waje fada fiye a fiske gara kunin kwale gan ka'ida alibrotu bi umumi lafzi labi khususi sabab wanda muhimmanci zama kan da zan jami aya ne ji mushriki maka yi buci shon sai buga wunji tigan jama'a ba yin da jama'a zan lura yayi amma ga jahili ce kai da ga mafi yi da wucin ko ji gane ko Ali bilami mai ke ga da jemu ma ji fada yankiyo ya umum ke ba su kula tuna ga ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid ya ayyuhan nasu ya yi da an gishi antumul fuqara'u ila Allah ba ta yi talaka yi lo ba su ko wallahu wal ghaniyul hamid Allah ga ya tuna yi be kuke mu ke je gona sai ce ya yi wannan su taku rabbakun ya yi za mu yi su da ya ce ciye Wa gan ba an yi ɓata mai gagarin innamal mushriku na najas mushriki ɓata da jesa za a mushriku na babon nan alibe lamu idabo na alaku kina na alaku jemu na waje fada ya al'umum odo adi amu idabo ne takin amu nan amma di amu idabo nan ene kpabiyu ne khasu nan amma ke di amu idabo nan yan ci idabo na wuka nan wale se zaga ga gun advance karate usulu na wadi basira ga ne bai nibo a kyayi na musulmi na musulma sun gole amu yo musulmi ba gibar da musulman zage bai nan inna malamalu bin niyati

au siyakin ko kuma siyaku ya nayi li an nakira tufi na yi tufi dul umum wa nakira tufi na fi tufi dul umum ngai qaida no ke la ilaha allah ade zai jibu ta de gaskiye na sai Allah la na fiya ilaha wuci kiyo no la nafiyu la ila fiya, ilaha ci marifa kai na kira na kira so a na tu, ya ilaha fi na fi yalla wajifa da yake umum imana ya to sama to sama to kimbo to gidiyo to yaso to kabaro to waliyo to yanzoro ajiye na ajibu ta na wọ́n lé òmùmù nínú mo ti di ìlàlá òjú wa sọ̀pọ̀ láàmà àbúdà bí hakim ìlàlá wọ́n lé di yẹ́lá ìlàhà wọ́n ń dò náà jíbù tẹ́ àti na yẹ́ à ìbáadà jí tabbatarwa ezu wuje iko ko wuluje ba daga hali da ndoci ko wuje kaguje ndoci bata elajuwa sai da kiyo sai da ceci sai da ceci ngole yegbe yen kai danna mude muimo ti to tawhido jahili ci mude mini yana lazalo ci jadi kina aya go shirka ngo ci wono bani ki la ilaha la ilaha na fi alijinsu ko ilaha ji kiyo ismu la ebe nawo amma ki khabaru yalla khabaru yalla yi alhaqu ebo zalika bi anna la huwa alhaqu wa anna ma duna min duni wal batil amma wale reji de basira a ga la ilaha mawjudun a tiga khabaru yalla yi mawjudun a ce lege ndo na jibuta wuce mani sai ta na sokoto ga dono wani shirka wa bai na ke ba su kun latin gan. wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha la wala yuhituna amma yake gwa bi shay'in bi ndo ci min ilmi min ilmi to ci wa illa bima sha sai na to ci gale da mai nan lába wọnà La na lánàáfíà ṣe in tu kashi marifa Na kira so a kira tu fi ti yá kì náfí fi bí mi tó fi dir umum yan na look so complicated somehow ko wajen na ba na wani danin ga kalmaci wale ya e gaji amma da abin iyan na zandoro wani lokaci ka ci kawai wani kakawan kamo ga zandoro wani launin wade na ba furu buna a na kira tafiye su na fiye kashi a na kira tafiye su yakin kashi kullu kashi jami'u kashi al na da kina na gada mufuradu wani kashi al na gada kina wọ́n lè sọ ọ̀gá ilẹ̀ ìsọ́ta ọ̀tún wá bí lu ọkọ̀ yìí mọ́ ń ní ọ̀tún yìí wá. zai je jin dawa ni ga shi shi amma ya makanta lo ta da ya kafin ajan kafin ya musu laula hadisi kafin Ulu, ulumul qur'an kafin ya usulu tafsir kafin ya kawati fikiyya yau ne ko be kafin limina rike ne wọ́n da wa ilimi ya na sha

annakira tu fi siyakin nahi nakira na pambane ni kino de nayi na wala tadu ma allah ilahan akhara gai zanne ki pamba be pechi mu la nahiya ilahan nakiratu kiratu fi siyakin yi tufidu al-umum e boko yandoro ne da wucin ayi nuyi gayu a pambane ni ci mu wa annal masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada la tad'u la nahiya ahada tijiyo nakiratu wa nakiratu fi siyaqi nahyi tufidu al-umum la izangu pambana ni mtu yechi ngo wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wala taqulanna la nahiya li shay'in nakiratu wa nakiratu fi siyaqi nahyi tufidu al-umum sabago ba ne wani ya ji muskana yi kanan ga ganya aljima ni aji kan zai sun ko kuna haji kaza lokaci kaza ma ga gari sha Allah wa ma ba na waje ta canji kanan ngo biya gan karatun kawali fikiya ko karatu usulul fiki ko karatun adawabul fikiya formula juro na waje ga formula wuce diani equation na jike shi buro bayani wannan wà fẹ́ sọ́ọ̀bù ká ìdánilẹ́gà máa tẹ́bi wọ́n ti ká di kíọ̀ wọ́n ti ká sọ́ọ̀bù wọn. àmọ́ kọ́ọ̀dé ká ìdánilẹ́gà ọ̀jẹ́ àbẹ́lẹ́ kàdùn ẹ̀dí kíọ̀ kàdùn ẹ̀dí ẹ̀ ti dòjì wà fẹ́ fọ́ọ̀bù mu kàdùn níwà fẹ́ yìí ogun mọ́ ko mun gane to so iga kàdùn jẹ́ àbọ̀ náà wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik